yammacin asabar 23 ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 18 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kadar na 236 cikin jaringiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim zawdiya shekul islami rahimahullah littafin zadul ma'adi mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama komai da ruwanka ne dangane da tafarki da tsari da al'adun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ubangiji saka mashi alkhairi al-imamu ibnu qayyim rahimahullah yana yi mana tarihin yakin uhud wato yaki na biyu a cikin jeren giyar yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsakanin shi da kafiran makka qurayshawa za mu tashi yayin da malai yake cewa wa qutila mus'ab ibn umayr bayna yadayhi an kashe mus'ab dan umayr gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa dafa al-du'a ila ali ibn abi talib don haka daga nan sai ya danka tutarsa zuwa ga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa tashabb wa nashabat wa nashabat halaqatan min shilakil migfari fi wajhi hakanan kuma aka samu wasu a zobba guda biyu daga cikin zobban da ke jikin hularsa ta kwano ta kariya kenan suka makale masa a jikin fuskarsa al'imamu ali ibn al-madini da shi da al'imamu abu abdullahi zahabi dukkaninsu sun raunata riwaya wacce ta zo da wannan magana kamar yadda zahabi ya ambata a cikin tarihul islam fantaza'ahuma abu ubaidata birul jarrah babban sahabin nan abu ubaida ibn jarrah radiyallahu anhu shine ya sanya haƙoransa ya tumbike waɗannan ƙarafa da suka makale a jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa abda ya kama da haƙoransa hatta saqatat saniyatahu hatta sakatat saniyatahu har a haƙoransa na gaba guda biyu suka kari min shiddati ghauzihima fi waji saboda tsananin nitsewar waɗannan a zobba ko ƙarafa a jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wamtassa مالك بن سنان والد أبي سعيد الخضري الدم من وجنته sannan aka samu kuma Malik ibn Sinan wanda shine mahaifin Abu Sa'id al-Khudri dukkanin su sahabbai ne da shi Malik din da kuma ɗansa Abu Sa'id radiyallahu anhuma wannan mutumin shi kuma shine ya tsotse jini wanda ke zuba akan ainihin kumatun kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa adrakahu al suka riske shi wannan labari na cewa an tsotsa jini daga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi ma ibnu hisham ne ya rawaito shi a cikin sirarsa a cikin isnadin wannan riwaya akwai wani mutum mai suna rubai ibnu abdurrahman wanda al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu yake cewa laysa bi ma'rufin ba a san shi ba haka kuma al-imamu Abu Zur'a yake cewa shaykhun wani dattijan malami ne al-imamu al-Hafiz ah, ibn Hibban al-Busti shi kuwa kamar al'adarsa ya ambaci sunan wannan malami a cikin littafin shi kitabu thiqat wallahu ta'ala malam yace wa adrakahu al-mushrikuna yuriduna min mallahu ha'ilun bainahum wa bainahum mushrikai suka riski inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna kokarin su aikata abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya shiga tsakaninsu da aikata wannan abu burin su da fatan su su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma cikin hikimar sa da iyawarsa ya shiga tsakaninsu da yiwuwar haka Allah ya ƙi barin haka ɗin ta yi da su samu ne da a ranar za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amma Allah bai yadda ba fa haladunahu nafarun min almuslimina nahawu asharata nahawu asharatin hatta qutil ya ka samu su tarin musulmai daga cikin sahabbai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawanya suka kewaye shi suka mushi katanga da jikunansu aka yi ta harbin su ana tsaron su har sai da aka kashe su gaba ki daya basu bari an kai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma jaladahum talhatu hatta ajhadahum anhu sannan talhatu dan ubaidillah radiyallahu anhu shi kuma ya tsaya tsayin daka ya ta faman yaƙi da waɗannan kafirai har sai da ya kwantar da su ya hana su kaiwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ajhadahum bi ma'ana ya raunata su ya ya sa musu rauni sun faɗi watarassa abu watarrasa abu dujana alaihi bi zahari shi kuma abu dujana yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garkuwa da gadan bayansa ma'ana ya lullube Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da gadan bayan shi a matsayin garkuwa ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wan niblu yaqa'u fihi haka aka dinga harbin shi da kibau suna sauka akan gadan bayan wa huwa la yataharrak ko motsi baya yi wa usiba yawma idin ainu qatada ibn nu'man a ranar ne kuma aka jima idan qatada ibn nu'man ciwo fa atabiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce yana reto haka kamar yadda a ce a ce kwallon tarki ya tsinke tsura waya guda ɗaya ke rike da shi haka idan yake rawa jijiya kwaya ɗaya take rike da shi kamar yadda aka ba da labari sai wannan bawan Allah cikin sahabbai katada ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da idan haka yana tarewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faraddaha alaihi biyadi sai annabi alaihi salatu wassalam ya sanya hannun shi mai albarka sai ya mai da idan cikin ramin kwarmin idan wa kanat asahha ainihi wa ahsanahuma sai wannan ido yawa ya gari zama shine idan shi mafi kyau baya ma iya tuna wani idan ne ya samu ainihin wannan cuta ko matsala haka ibn hisham ya rawaito wannan labari a cikin sirarsa da isnadi mursali na asim ibn amr ibn qatada wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ci gaba da cewa to baya ga baya ga ibn hisham har ila yau al-imam al-hafiz abubakar al ya rawaito wannan labari a cikin littafin shi dalailun nubuwa haka ibn kathirin a cikin al-bidayah wal nihaya dukan sun kawo labarin ga yadda labarin yake a cikin littafin na dara'ilin nubuwa ɗin kamar yadda ibnu kasirin ya ambata cewa daga hadisin yahya al-himmani yake cewa haddasana abdurrahman ibn sulaiman al-ghasi an asim ibn um, ah, ibn umara ah, ibn qatada an abihi an jaddihi qatada ibn nu'man qala annahu qala usibat aynuhu yawm badr idan shi ya ji ciwo an ji masa ciwo a ido ranan yakin badar maimakon yakin uhud kenan fasalat hidiqatuhu sai ya zama ƙwayar ido ita ce hidiqa ƙwayar idan ta faɗo ala wajanati akan kumatinsa idan yana ritu fa'aradu an ya katsa sai aka ce kawai gara a tsinke a yanke idan gaba ɗaya sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma sai ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ke faruwa faƙala sai annabi ya ce la kar ku cire masa ido uhu, sai aka kirawo shi faga maza hidikatahu bi rahati sai annabi ya sa hannunsa sai ya burma ya mai da idan ciki fakana la yadri ayya ainihi usiba sai dan baya gane wannan ido ne ma wanda ke da matsala din a baya wannan riwaya malam yace rijaluhu thiqatun khala amr ibn qatada malaman da ke cikin isnadin dukkaninsu amintattu ne in banda Umar dan Qatada fa hu lam yasiqu ghayr ibn Hibban ba wanda ya amince da shi cikin malaman hadisi in banda Ibn Hibban a cikin asiqat kenan Wa lam yarwi anhu siwa ibnuhu Asim kuma in banda dan shi Asim babu wanda ya riwaya daga gare shi qala al-hafiz fil isaba ibn Hajar ya faɗa cikin al-isabatu fi tamyiz as-sahaba yace وجاء من وجه آخر أنها أصيبت يوم أهد أخرجه الدار قطني وابن شاهين من طريق عبد الرحمن بن يحيى العذري عن مالك عن عاصم عن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان أنه أصيب أصيب عينه يوم أهد wannan wata riwaya ce daban ta hanyar Imam Ad-Darqutni da ibn shahid a cikin malifatus sahaba daga dai shi abdurrahman dan yahya al-udri daga malik daga asim dan daga umar dan qatada daga mahmud ibn labid daga qataratu dan nu'man cewa idan shi ya ji rauni ranan uhud fa waqa'at ala waznatihi idan ya fado akan kumatinsa faradda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzo Allah ya maimaita idan cikin ramin idan fa kanat saha ainihi wannan ido ya zama shine mafi ma lafiya a cikin idanun nashi guda biyu wa abdurrahman ibn yahya al-udri qala al-uqayri majhulun la yuqimu al-hadith min wajhi min jihati wannan abdurrahman ah, bin yahya udri al-imam ah, al-uqayri a cikin al-du'afa ah, al-kabir kenan yana cewa wannan mutumin bai da ingancin za a karba hadisinsa wa akhrajahu ad-darqutni haka darqutni ya fitar da shi a cikin sunan kenan da kuma al-baihaqi fi ad-dara'in min tariqi iyad bin abdullah ibn abi sarh an abi sa'id al-khudri an qatada anna aynahu dhahabat yawm uhud idan sa ya lalace ranar uhud fa ja'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ko fa ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama faraddaha fastaqamat sai wanda Allah ya zo gyara idan idan ya koma daidai wa saqa ibn ishaq kama fi sirati ibn hisham an asim ibn umar ibn qatada mutawwala mursala wa qad qala ibn abdul al awwal asah ibn abdul a cikin al isti'ab fi ma'rifat al ashab yake cewa wancan na farkon yafi inganci a takeice abin da yake nuna mana shine dukkanin waɗannan riwayoyi mabambanta suna tabbatar da abu ɗaya ne don haka ko da yake a ɗaiɗaiwansu suna da matsala za a iya natsuwa da cewa a jumlace wannan kissa ta faru a koda ba a tantance tafasidin ta ba wallahu ta'ala a'lam wasarakha ash-shaytanu bi a'la sauti ana cikin wannan tatabarza da wannan gumurzu musulmai sun samu rudani wasu sun ruga da gudu sun koma cikin garin Madina wasu sun buya a bayan wasu duwatsu wasu sun tsaya suna shawara yanzu me za a yi ma har wasu ma suna faɗan cewa bari su nemi wanda za su aika Madina ya je gurin shugaban munafikai Ubay dan Salul ya nema musu amana cewa sun haƙura za su dawo ana cikin wannan rudanin to shine sai shedan ya daga muryarsa yayi ƙara yake inna muhammadan qad qutila ai ma an kashe muhammad alaihi salatu wassalam ko ka zalika fi qulubi kathirin min almu'minina mu'mine da dama wannan sun shiga cikin zuciyarsu sai suka ƙara rauni suka ƙara firgita suka ƙara shiga cikin rudani wa farra aktharuhum da dama sai suka ruga da gudu suka dafa kiya a guje suka bar wajen wa kana amrullahi qadaran maqdura wannan al'amari da ya faru da musulmi al'amari da Allah ya riga ya kaddara sai ya faru babu yadda aka iya shine Allah ya saukar da aya akan haka cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalbtun ala aqabikum zamu zo mu ji insha Allah a tande mana magana akan zai zai magana a gaba akan ayoyi da suka sauka akan yakin uhudu cikin suratu ali imrana kusan aya 60 ne suka sauka tun daga kan fadin Allah wa in gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital zai zo zai magana akan ayoyin da wasu fa'idoji da ke cikin su sai aka saukar da wannan aya cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo ne wanda wasu manzanni sun gabace shi afa in mata yanzu nan in ya mutu au qutila ko kuma an kashe shi in qalabtum ala aqabikum shikenan sai ku yi ku ba addinin musulunci haka Allah ya saukar da wannan aya a wannan lokaci dan ta tambihi akan cewa ai abin da ya faru dama abu ne mai yuwa yana iya faruwa an taba kashe wani annabi wa kan min nabiyin qutil a wata riwaya an samu annabawan da aka kashe ga annabi zakariya da yahya yankan rago kafirai suka musu a ainihin masallaci to an kuma samu duk annabawa sun mutu sun gabace shi sun gabace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka shi ma zai shuɗe kenan wa marra Anas ibn al-Nadri bi qaumin min al-muslimina qad alqaw bi aydi Anas ibn al-Nadri wanda kawu ne wato uncle ne ga Anas ibn Malik dan uwan Malik wannan Anas ibn al-Nadri dan uwan Malik ibn al-Nadri ne mahaifin Anas dan Malik to sai wannan mutumin ya zo sai ga wasu musulmai alqaw bi sun jefar sun kokkwanta a gefe sun dafa ƙasa sun zauna faƙala ma tantaziruna yace me kuke jira ne me kuke yi anan faƙalu suka ce kutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ai amma ce an kashe manzon Allah dan haka musulunci ma ya ƙare al'amari ya lalace su ba su ma mai rasu suna cikin confusion faƙala sai wannan sahabi ya ce musu ma tasna'una fil hayati to me za ku zo ku yi kenan me za ku yi akan akan akan rayuwa kenan sai ne ne bayan aka kashe annabi ba za ku tashi ku je kuma a kashe ku akan abin da aka kashe shi ba ma tasna'una fil hayati ba'da me za ku yi da rayuwa bayan an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qumu famutu ala ma mata alai ku tashi ku je kuma a kashe ku akan abinda aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan riwaya haka al-Imam Ibn Abi hakim ya kawo ta a cikin tafsirin da kashin fadin Allah kuma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sai dai kamar da malamin suke fada a cikin isnadin akwai al ibnu ibn Abdurrahman wanda malamai suna da maganganu akan shi wallahu ta'ala ala thumma nasa ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أهد sannan sai wannan sahabi Anas ibn al-Nadri sai ya fuskanci mutane ya musu magana ya tsuma su walaqiya Sa'd ibn Mu'adh sai gamu da Sa'ad dan Mu'adh za'imul ansar radiyallahu anhu wannan shi ma wannan yayi kokari iyaka kokari a yakin amma duk da haka shi da kanshi sai da ya jinjina ma Anas ibn Nadir kamar da zuwa cikin riwayar Muslim yana cewa Anas ibn Nadir wannan wani sahabi ne da yayi aikin da nima ba zan iya ba sai wannan sahabi shi kuma Anas ibn Nadir sai yake cewa ya Sa'adu inni la ajidu rihal jannati min duni uhud ni ina jin kanshin aljanna a bayan dutsen uhud din nan al-imam ibn Hajar rahimahullah ya fassara wannan waje yake cewa yana daukan tsayen ma'ana biyu ko dai zama ala yaqinin ya jiyo kanshin aljanna din sai zama wata karama ce Allah ya nuna masa ya fara jin kanshin aljanna tun da sauran rayuwar shi ko kuma ya zama tsabaragen imani da cewa aljanna tana nan kurkusa da zaran ya mutu a gun jihadin nan shine yake kinaya akan cewa yana jin kanshin aljanna kamar da idan mutum ya ce misali ina jin kaza zaka iya cewa misali ka shigo cikin wani wuri da ake cin abinci ka ce na ji ƙanshin abinci sai da kuma da gaske ne ka ji ƙanshin ko kuma tsabaragen yunwa ne da sare da abinci sai ka ji kamar kana jin ƙanshi to tsabaragen yaƙini da cewa aljanna tana nan a kusa sai zama yana kinaya da cewa ina jin ƙanshin aljanna ko kuma ya zama a aikace waƙiyan ya ji wani abu wani ƙanshi wanda ba gama gari ba domin gidan aljanna hatta yashin da aka baza a gidan aljanna kanshin da yake da duniya babu irin wannan kanshin wanda ake bazawa irin wanda yan gari suke zubawa haka misali farin dutse din nan stone dust da ake sakawa a cikin gida to na aljanna wannan kare kanshin shi babu irin shi a duniya bala zana kanshin almiskin aljanna da makamantan to yayu wani kanshi ya ji garibi jiddan sai ya fassara shi da cewa kanshin aljanna ne da kuma tunda wali ne na Allah shahidi ne tayu da gaske ne ji wallahu ta'ala faqatala hatta qutila sannan ya je ya ci gaba da yaƙi har sai da aka kashe shi wa wujida bihi sab'una darba aka samu tabo na ainihin suka da yakushi da cizo da kara da duka sama da guda saba'in a wurin a jikinsa wannan saba'in ba wai an kirga ɗaya biyu uku suka zama saba'in ne cif ba a yaren larabci yana ɗaukan lamba saba'in a matsayin adadi mai yawa shi nan in tasabbi lahum saba'ina marra ba yana nufin a kirga ɗaya biyu uku zuwa saba'in bane ana nufin adadi mai yawa kamar yadda da hausa sai mutum ya ce dubu malala gashin kinkiya ba shi ne yawa ba da hausa ko adadi haka ake faɗa ban san yanzu ya ake cewa ba to shi ma wannan saba'in da aka ce ba wai an bi an kirga ne aka ga guda saba'in keke da keke ba a kinaya ne akan yawan Tsara da suka da tabo da ke jikinsa ma'ana kafaran nan sun yi rubdugu a kan sun dinga saran shi ko ta ko'ina sai da suka tabbatar babu sauran wuri da zai zama lafiya a jikin shi sannan suka kyale shi fala haula wala quwwata illa billah wannan riwaya ta al-imamu hisham ne a cikin sirarsa haka ibnu ishaq sannan akwai kwatankwacin wannan riwaya a cikin bukhari da muslim daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda wanda yake ba da labari cewa a wannan ranar an ma kasa gane gawarsa sai wata ‘yar uwarsa ce ƙanwashi ita ce ta iya identifying gawan da wani tabo da ke jikin yatsunsa wani tabo na ƙuna shine inda ta gani wurin bai samu wannan suka da tsara da yawa ba ta iya gane taban jikin shi take cewa wannan wane ne dan uwana saboda yawan raunin da ke jikinsa wajuriha yawma idin abdurrahman ibn aufin Na hawan min ishirina jiraha sahabin nan a miloniyan sahabin nan Abdurrahman ibn Auf shi ma a wannan rana an ji masa ciwo fiye da rauni fiye da miki na rauni guda ashirin. a jikin jikinsa malam ya ci gaba da cewa wa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama nahwa almuslimina to ana cikin wannan hudanin wasu sun shiga cikin lungu sun buya wasu sun gudu wasu sun mutu wasu an kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kullu to da ya zo ma cikin su a karan farko sai da wani daga cikin musulmai ya nufin zai kai masa farmaki tsammanin shi wani ne zai ƙara kuma halaka su sai da ya ce mushi ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sannan sai suka fara dawa cikin hayyacin su cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mutu ba da rayuwarsa wa kana awwala man arafahu tahta al-mighfari ka abu ibn malik wanda ya fara gane manzon Allah sallallahu alaihi a cikin ƙarƙashin ya sanya hular kwano guda ta yaƙi ta sojoji wanda ta ɓoye fuskarsa Ka'ab ibn Malik wannan mawaƙi daga cikin mutanen Madina shine fara sai da kamar Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi Salama, fasaha bi a'la sautihi sai ya ƙara ya ɗaga murya ce ya ma'asharal muslimin abshiru hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku ɗaukacin musulmai albishirinku ga fa manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama fa a share ilaihi a niskut sai manzan Allah sai islamai shi mai da hannu irin da zaka ce mai yaro isa hannu a bakin shi ke kai shuru kakai magana saboda dabarar yaƙi ba wai don kar a kar musulmai su ji su koma cikin jin daɗi da annashuwa ba wajtama ilaihi almuslimuna nan da nan sai musulmai suka haɗu ga baki ɗaya a wajen wa mahadu ma'ahu ila shi'abi allazi na zalafi sai gaba ɗaya suka tashi kuma cikin wannan kwazazzabo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a wajen wa fihim Abu Bakr wa Umar wa Ali wal Harith ibn Simma al Ansari wa ghayru a lokacin a cikin musulman da suke wannan wuri akwai sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu akwai Umar ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu anhu akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akwai wani sahabi wani jarumin sahabi duk da yake baya daga cikin shahararrun sahabbai shine al-Haris ibn Simma al-Haris ibn Simma ibn Amr ibn Atik al-Awsi mutumin garin Madina ne wanda ya fita cikin rundunar sahabbai waɗanda za a je Badar akan hanya ya faɗi da kan abun hawansa sai ya ji ciwo ya samu karaya ya samu fracture a jikin kafarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mai da shi gida amma kuma bayan an dawo yakin an ba shi ganima irin wacce aka bai wa sojojin da suka je yakin ainihin wato a badar ya yi shahada a yakin Mu'ta a yakin Yawmul bi'ir ma'una ali a yawmul bi'ir ma'una ya yi ainihin wato shahada ya zo a cikin hadisin al'imamu Barani da isnadi kyakkyawa kamar yadda ya ruwaito cewa a wannan rana ta Uhud wannan sahabi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yake cewa yake ce mishi aina Abdurrahman aina Abdurrahman ibn Auf ina ka gane mun Abdurrahman dan Auf ina ka gane mun shi sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu khalfal jabal yuqatil na ganshi a bayan dutsen yana ta gwagwarmaya yana ta yaki sai annabi ya mishi mala'ika eh, addu'a yana cewa innal mala'ikata tuqatilu ma'ahu mala'iku suna taya Abdurrahman dan Auf wato wannan fada a ranar wannan tabbataccen riwaya ce tana cikin ah, ah, littafin ah, al-Mujam al-Kabir na abul al-Qasim al-Tabarani kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz sahaba cikin tarihin wannan sahabi al-Harith ibn Simma radiyallahu anhu sahabi ne kuma shahidi Allah ya kara mashi yarda wa ghayruhum da wasu cikin sahabbai falamma sanadu ila al da suka je suka tsatsaya a jiki suka jingina a jikin dutsen nan adraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ubay ibn khalaf ala jawadin lahu yuqalu lahu al-aw akwai wani babban kafiri ubay ibn khalaf wanda babba ne daga cikin kafiran makka jijjige ne daga cikin jigajigan kafirai a makka sai ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za'ama aduwullahi annahu yaqtulu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan kafiri makiyin Allah dama tun a makka yana riyawa a tunaninsa cewa zai hau kan wannan uh, doki ya su kwane shi ya zo ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda suka kulla niyyar wannan yakin yake horar da dokin yake training akan dokin yake bashi abinci yana kiwon sa da tunanin wai shi zai yi amfani da wannan doki ya kashe Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falan maqtaraba min da wannan kafiri ya taho a sukwane ya kusanto inda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tanawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alharbata min alharith bin simma manzon Allah sai ya duk da irin jinjikin da yake fama da shi ga jini yana zuba ga rauni gashi an sassare shi duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karfin jarintarsa sai liƙa hannu sai amshi alharba mashi daga hannun wannan sahabi mai suna alharis ibn simma fatsa ana biha sai wanda ala sai sallama ya wurga wannan kafiri umayta ɗan khalaf ya wurga mai ita fatsa ana biha ya soka mai wannan harba din faja'at fi ki sai ta zo ta shiga cikin kan Ƙashin allon kafaɗa shi ne tarkuta wannan allon collarbone sau ta huda wannan ƙashi, wanda ke dokin wuya ɗin shi nan fakarra a duwun lahi mun hadima wannan kafiri sai ya juya a guje ya tsorata ya gudu faƙala da hul kuna. sai kafirai ɗan uwan shi suka ce mishi wallahi ma duka min ba'asa karka damu ai ba wani rauni ne mai girma ba Za ka warke faƙala sai ce wallahi lauka na ma bi bi ahali zil majaji lamatu ajma'una ya ce wallahi irin ciwon da nake ji a jikin jikina inda duk mutanen ƙasar makka su ne zul majal wasu na wata kasuwa ne duk mutanen da ke ƙasar makka da za su ji irin ciwon da nake ji ce wallahi duk sai sun mutu gaba gabaɗinsu wa kana ya alifu farasahu bi makka ya kasance yana kiwo na wannan doki nashi a makka wa ya yana cewa aqtulu alaihi muhammada zan hau dokin nan in kashe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace bal ana aqtuluhu insha Allah ta'ala nabi yace in Allah ya so ni ne zan kashe shi ba shine kashe ni wannan ya tabi ba tsaro tabewa ba kuma duk wanda ya zama annabi ne kashe shi a matsayin shi na kafiri to iyakar kafirci ya take akan shi falamma ta'alahu da annabi ya soke shi da wannan makani ta zakkara layi ƙaunar. wannan kafiri sai ya tuna abin da yake faɗa cewa ana qatiluhu fa aikana bi annahu maqtulun min zalika al ya ya tabbatar da cewa lalle wannan raunin shine zai kashe shi fa mata minhu fi tariqihi bi sari marji'uhu ila makkah ya mutu daga wannan ciwon da ciwon wannan raunin ya mutu a hanyar komawa makka a wani waje da ake ce ma tsari yana nan a hanyar sunan wajen kenan kamar kilomita goma daga tan'i daga wannan wuri da ake daukan harama ta yan cuwa-cuwa mutum yana so ya umara bai so ya yanka dabba ko kuma inda aisha ta ɗauki harama sakamakon jinin haila da ya zo mata mun yi karatun a baya wannan kisa al'imamu ibnu hisham shi ya ruwaito ta a cikin littafinsa na sira duk da yake ba ta da isnadi haka ya kawo labarin ne isnadi haka limamu ibn kathir na dimashki ya ambaci wannan labari a cikin sira ɗinsa daga riwayan abul aswad daga urwatu ɗan zubair da kuma ta riwayan sa'id ibn Musayyid musayyib dukkaninsu mursalai sannan kuma ibn Jaririn shi ma ya kawo ta daga Asuddi suddi da isnadi mursali eh waɗannan isnadojin an hada su dukansu mursalai ne sahihai za su ba da ƙarfi ma cewa kisa ta tabbata wallahu ta'ala a'lam baya waɗannan malaman al-imamu al ma ya rawaito wannan riwaya a cikin littafin shi dalailun nubuwa haka al-imamu abdurrazzaq a cikin al-musannaf da wasu waɗanda ba su ba ta da duka isnadojinsu su ba su da inganci a daidaiwan Wajen waja'a aliyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bima'in liyashriba liyashraba minhu sayyidina ali ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa domin ya sha ruwan fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya'lu okay fa wajadahu fa wajadahu ajinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ruwan ajin shine ruwan wato contaminated haka kalan shi ya canza ko warinsa ko nagartarsa ba yi da inganci bai da nagarta farar da sai ya kisha yadda kisa ta zo a cikin sahih bukhari shine bayan da aka jiyo manzo Allah sallallahu alaihi wannan rauni sai yazo yana a Fatima tana sanya ruwa tana wanke mashi jini na tun zuba a cikin fuskarsa tana ta wankewa jini na ƙara zuba har yana fada yana cewa mutanen da suka jima annabin su ciwo ba za su tsira ba lam yaflah qaumun shaddu waje nabiyyi to sai ya zama wannan ruwan da aka yi ta wanke fuskar ne shine ya saura kamar da wasu masu sharri suke gari shi ne ya saura da annabi ya nuna yana da buƙatar ruwa sai aka ɗauko aka bashi sai ya kisha ko kuma wani ruwa ne can wanda shi ma an yi amfani da shi ba yi da nagarta bai kamata a sha shi ba za a kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma sai ya kishe shi daga cikin fikihun da malamai suka tsar a wannan cewa kula da tsaftar abinci a kowane hali musulunci ya zo da shi a aikace dan kawai kana jin kishi ko kana jin yunwa bai nufin duk abin da ka samu kawai sai ka zira a cikin ka ba daidai bane kaga a cikin hali ne na yaki hali na bukata hali na tsoro amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kulawa da ingancin abin da zai ci yana da kulawa da kiwon lafiyar abincin da zai ci don haka bai sanya wannan ruwa ya sha ba sai farar da hu sai ya haƙura ya mayar da ruwan wa an waji hidama ya wanke jini daga fuskarsa wa sabba ala ra'asi sannan sai zuba ruwan akan kansa wannan yana nuni zuwa ga cewa akwai ruwa wanda ba za a iya sha ba amma kuma za a iya wani amfani da shi kamar wanke jiki kamar wanke-wanke kamar wanki da dauraya da skola da makamantansu wallahu a'lam fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya'du sakhratan hunalika falam yastati lima bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin nufin ya kama wani dutse ya hau kai amma saboda jini da ya zuba a jikinsa da raunukan da ke jikinsa annabi alaihi salatu islam ya kasa hawa dutsen ya motsa zai hau ina sai ya kasa shi ne sai fajalasa talhatu tahtahu hatta sa'idaha sai talhatu dan ubaidillah sai ya tsuguna a ƙasan dutsen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka gadan bayan talhatu ya hau irin yadda kuke kwa so ka warka katanga ko <laughs> ina ma saura mana katangar da suke sai ya taka gadon bayan talhatu dan ubaidillah radiyallahu anhu sai ya hau kan wannan biyu. ina fata mun gane malam ce, wa haratis salatu fa salla bihim jalisa lokacin sallah yayi ya nabi sallallahu alaihi ya musu salla a zaune wa sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi dhalika al-yawmi tahta liwa'il ansar manzon Allah sallallahu alaihi a wannan rana ya yi tafiya ne ya shiga ƙarƙashin. inuwar wato karkashin tuta mutanen madina ne al'ansar wa shadda hanzalatul ghasilu wa huwa hanzala ibnu abi amirin ala abi falon mata tamakkana minhu wa hamala ala hanzalata shaddadu ibn aswadi faƙatar. to akwai wani babban sahabi wani wali cikin sahabbai shine a hanzala ibnu abi amir ibnu sayfi ibnu Malikin Aus. hanzalatu ana mishi laqabi ana ce mishi hanzalatul ghasil al-ghasil bi ma'ana al-maghsul kamar da ake cewa qatil bi ma'ana al-maqtul ismul maf'ul hanzala wanda mala'iku suka yi mishi wanka za mu zo mu ji kissar anan karmu yi karmi zangayi akan dadin kissa wannan matashin sahabi hanzala ya kai farmaki ya ƙura gudun abu sufiyana al'imamu Ibnu shahid a cikin marifatu sahaba ya fitar da asalin riwaya baya ga shi kuma har ila yau kamar da ibn hajar yake ambata al-imam al bayhaqi shi ma ya rawaito da yazo ya ritsa abu sufyana suka yi ta gwagwarmaya da junansu wannan ya kai sara wannan ya tare har dai Allah ya bashi sa'a ya kada abu Sufiyana. yana kwance a ruwan cikin abu Sufiyana. ya daga takobi kenan zai zindima mishi ya kashe shi yake Allah bai nufi zai mutu a wajen bashi Abu Sufyana Allah yana da nufi cewa a cikin kudirarsa Abu Sufyana zai rayu hayya musulunta sai wani kafiri a lokacin mai suna Shaddad ibn al-Aswad sai kawai ya taho a guje sai ya taka wa wannan sahabin hanzala takobi a bayansa sai ta bulu ta cikinsa haka aka ba da labarin abin da faru shi wannan sahabi hanzala sahabi ne na kirki cikin sahabbai mutumin madina ne kamar da muka ambata amma baban shi mai suna abu amir wani mutumin banza ne jama'a wanda a jahiliya ya kasance yana daga cikin waɗanda suke ambatan lahira suke ambatan addini na hanifiya suke jiran zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da manzan Allah ya zo kamar yadda masu riwaya suka ba da labari fa hasadahu sai yau annabi hasada wa anadahu ya girman kai ya taurin kai ya ƙi musulunta ya zo a cikin wata riwaya wadda take cikin littafin abin nan take cikin littafin abin nan wato tsabakat na ibn sa'adin cewa abin da yana shi musulunta shine saboda yana da kuɗaɗe da yawa na riba yana da bankin riba da ke bayar da bashi da ruwa to musulunci kuma ya zo ya hana ba da bashi da ruwa sai idan ya musulunta zai tsiyaci zai zama matsiyaci to sai ya ki musulunta sai tashi ya bar garin madina sai kuma makka gun kafaran makka yana yin waka yana zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jima ma da shi aka zo wannan yaki na Uhud bayan an gama yakin Uhud ya kuma makka bai iya zama a makka ba sai ya kaura sai kuma kasar Roma wato inda sarkin kafirai a wancan lokacin yake na Roma shine daular Herakala kenan a can ya mutu a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin al-Usaba fi kamil sahaba a tarihi shi Hanzala ya ambaci cewa bayan mutuwar mahaifin nasa akan kafirci sarkin kafiran wannan lokaci shine Hirakala ya ɗauki gadon mahaifin gaba ɗaya, ya danka wani gwamna daga cikin gwamnoninsa mai kula mushi da ɓangaren inda yake mulkin mallaka na Larabawa a lokacin shi ne wani mutum mai suna kinanatu ibnu abdiyalai shi aka danka wa gadon wannan kafin a lokacin da ba yi da kowa to wannan sahabin shi ne aka zo aka samu wannan mutumi mai suna shaddad ibn aswad ya kashe shi shi aswad akan ce mishi kuma shaddad ibn shu'ub shu'ub din sunan mahaifiyarsa ne ana danganta shi zuwa ga mahaifinsu yana daga cikin mutane da suka shahara ana danganta su zuwa ga mahaifansu mata mawaƙi ne shi ma cikin mutanen makka yana da waƙa da ya yi ta ta'aziyya da kuka da alhini ga manya-manyan kafaran nan guda saba'in da aka kashe a badar inda yake farawa da cewa wa ma za fil kalibi kalibi badar Waƙa ce shahararriya tana na a cikin na tarihi to shi ya kashe wannan sahabin shi za a busu fiyana ya daɗe yana yaba mushi cewa ya cece shi daga mutuwa har yana mai waƙa, yana cewa walau shi itu najjatni kuma wazo shi itu najjatni kumaitun a tsarin matun inda da yace inda na ga dama a duk sanda na ga dama zan iya shiga cikin rigima dan na san akwai wani jarumi wanda zai tsiratar da ni yana ishara zuwa ga wannan shi in na ga dama sai in shiga cikin kowane surkuki na san akwai jarumai suwa da suwa ne wanda za su iya min maganin wannan surkukin yace walam ahmil walam ahmil na'mana na'ma ibn sha'ubi bazan taba iya biyan alherin da ibn sha'ubi ya min ba bazan iya biyan shi ba saboda gashi ga mutuwa ƙaba ƙausai na adna wannan wannan mutum yake ce shi cikin cikin iyawar Allah ina fatan fahimtar wannan to abin mamaki shine Abu Sufyan ya zo shi ma ya musulunta shi ma Shaddad ibn aswad shi ma ya zo ya musulunta sai dai shi Shaddad kamar yadda har ila yau malam mai sira ibn hisham ya ambata a cikin ziyada su sira cewa an ba da labarin daga baya ya rida wallahu ala wannan da ya kamata malaman tarihi suka ambata amma ya tabbata cewa duka sun musulunta kamar Abu Sufyana babu kokonto akan musuluntarsa da kuma mutuwarsa a cikin musulunci radiyallahu anhu amma shi wancan shine daga baya aka bada labarin cewa ya taba yarda kamar yadda waɗannan malamai suka hakaito wallahu ta'ala almuhimmu wannan wannan kafiri a wannan lokaci ya zo ya kashe shi wa kana junuban ya kasance da janaba a jikinsa ya aka yi zama da janaba fa innahu sami'a sayhata wa huwa ala imra'ati wannan sahabi yayi aure yana da amarya ya kwana a ɗakin ta cikin tsakar dare suna kwance da matar shi amarya kawai sai ji ana hayya alal jihad as-salatu jami'a sai zare jikin shi daga cikin farjinta ya fito ba tare da yawan janaba ba haka ya taho da wannan janaba ya tafi aikin jihadi na musulunci fa qama min fawrihi ila jihadi daga nan ya wuce jihadi fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu anna al malaikata tughassiluhu sai annabi ba labarin cewa ga malaikun suna mushi wanka sun makala sannan annabi ya ce salu ahlahu ma sha'alu ku tambayan mana matan gidan shi me ya faru da shi bayan da fasa'alu ra'atuhu sai aka tambaye matan shi fa akhbaratuhu al-khabara ta ba su labarin cewa ga abin da ya faru kamar yadda wannan hadisi ne tabbatacce ibnu hisham ya ruwaito shi da imamu abu abdullahi hakimin da ya samu ri da bai haƙi da malamai daban-daban su rawaito kisan ta wurare mabambanta tabbatacciya ce daga daga daga ainihin riwayoyin suka ba da labarin cewa ga abin da ya faru yace waje alal fuqaha wa hadha hujjatan hujjatun anna shahida anna shahida idza qutila junuban yughassalu iqtida'an bil mala'ika sai wannan ya zama dalili akan cewa malamai suka ce idan an kashe shahidi da zanaba za a yi mishi wanka don koyi da mala'iku akwai maganganun da dama a cikin game da wannan hadisi na farko tukuna halaccin mutum ya jinkirta wankan janaba don yin wani abu muhimmi wanda yake na ibada ko na rayuwa ya halatta a jinkirta saboda gashi ya jinkirta kuma manzala sun sama da nuna inkari akan jinkirin nashi idan mutum ya da wani uzuri wanda yake na yanzu yanzu wanda yana ganin wuce wannan uzurin da mushi matsala babu ne idan ya jinkita wankan janaba daga sa'ad da ta same shi tare da cewa gusar da ita a lokacin da ta auku shine asali hukunci na farko kenan game da cewa ya fita min fauri bi ila jihad sannan duk da an ce abin da ke faruwa tsakanin ma'aurata guda biyu sirri ne kuma nan tsari sallama yi hani game da bayyanawa har yake cewa kamar kare ne da karya su zo su sadu da junansu a gaban kowa yana ganin su duk da an hana idan ko ta maslaha ta addini ko ta rayuwa babu laifi a bayyana shine kamar abun likita ga wanda yake neman magani kamar a za a kai ƙara ga wanda yake samun wani matsala da iyalinsa ko kuma irin wannan ana neman fatawa akan wani abu da shafi addini babu laifi a bayyana da haka gashi har ma tambaya annabi yake ku tambayi iyalinsa ku tambayi iyali sannan kamar yadda muka sha faɗa a baya lafazin iyali lafazi ne da yake ɗaukan mace ƙwaya ɗaya kuma yana ɗaukan mace da fiye da ɗaya suna ne wanda yake na jam'i amma yana ɗaukan mafarki to sai kuma malamai suka suka wannan sabanin shin dama dai an ce shahidi ba a wanke shi kuma da zamu zo mu game da wannan shuhada'u annabi ya ce kafinuhum fi dima'ihim ku zuba su a cikin likafanan su a musu kutura da dinan nakin da ke cikin su kuma har yake cewa ma ranar alkiyama duk inda aka tare su din za a tashi yana ƙanshin almiski duk jinin da ya zuba a jikinsu digon jini na farko da ya zuba Allah zai gabata masa zaman su gaba kiriya kan ranar alkiyama kuma za a tashi wannan jinin yana ƙanshin almiski da haka duk mutumin da aka shi a jihadi ba a mushi wanka irin wankan da ake magawa ga magarin gawa amma kuma shi wannan sai aka tarar mala'iku su ne maka wanka sai zama wannan ya raba kan malamai hujja ɗaya amma fatawa kara ne wasu suka ce wannan dalili ne akan idan mutum ya mutu da janaba a jihadi to za a yi mishi wankan janaba kamar yadda ya faɗa nan an bil mala'ika karanta littafin al'imamu ah, ibn qudamah al-maqdisi shine al-mughni ya tattauna wannan matsala haka al-imamu ah, ah, an-nawawi a cikin littafin majmu' sharh al-muhazzab idan yake nawawi abin mamaki shi ne goyi bayan wannan fatawa ba Abin kuma ban mamaki fiye da wannan shine a littafin a wuri biyu da nawa ya ambaci magana a wurin farko ya tabbatar da ingancin wannan riwaya a wuri na biyu da ya zo sai ya ce bata inganta ba fajalla man layisu Allah ya gafarta musu to a sai wasu kuma suka ce wannan dalili ne akan ba za a mushi wanka ba domin ba mutane ne suka mushi wankan ba ba mutane bane ko mala'iku inda ba na annabi ne gansu waye sai gansu na mushi wanka suka ce ba za a mushi wanka ba wanda suka ce za a mai wanka sai suka ce to wannan kuma dalili ne haɗe rayu akan cewa idan wanka biyu na wajibi suka kama mutum sai ya yi su duka biyu sai ya yi su duka biyu ɗaya bai ɗauke ɗaya domin yanzu inda a ce gama garin mutum ne wanda ya zo ya mutu tare da janaba aka tabbatar sa'ad da ya rasu ya rasu ne da janaba idan an zo sai an mushi wankan janaba sannan a yi mushi wankan gawa kuma gari suka ce wanda suka ce za a yi ɗin iftida'an bil mala'ika to idan mutum almisali a ce mutum ne ya rasu a halin saduwa da matarsa yana iya yiwuwa haka wata wataƙila ya ta faruwa ma to idan aka zo irin wannan mamacin wankan da ke kansa sai an fara mashi wankan janaba an gama tsaf sannan kuma zuwa mushi wanka guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko guda tara bisa yadda masu wankan suka gada dacewa, irin da ake wankan gawa wallahu ta'ala ala tattaunawa ce da tsakankanin malamai a isu isu ake ba da labarinta wallahu ta'ala wannan asalin kisar baya ga waɗancan malaman da muka ambata akwai alimamu ibn shibbana ya rawaito a cikin asayi shi akwai alimamu abu abdullahi hakim ne saburi shi ma ya hakaito akwai alimamu al-bayhaqi kamar da muka ambata akwai alimamu tabarani a cikin al-mu'jamu al-kabir dukkan sun fitar da wannan riwaya riwaya ce tabbatacciya kamar yadda aka ambata cewa da aka zo aka kawo gawo shi ne sai annabi yana kauda fuskar shi sai ce ai ana mushi wanka ne sai aka ce aje a tambayi matarsa sai aka ce ga abinda ya faru wallahu ta'ala wa qatal almuslimuna hamila liwa'il mushrikina farafa'athu lahu lahum amratu bintu alqama Alharifiya. musulmai suka samu nasarar kashe wanda ke rike da tutar kafirai da suka samu nasarar kashe shi sai wannan tuta ta faɗi ta aka samu wata mata mai suna amra bintu alqama alharifiyya ita ta dauki takobin ah, tuta ta rike musu hatta ilai har suka taru karkashin tutar ta su wa qatalat ummu umara wa hiya nusayba bintu ka'ab almaziniyya qitalan shadida wannan sahabiya mai suna nusayba bintu ka'ab almaziniyya radiyallahu anha tayi yaki ne tsanani wa darabat amr ibn qami'a bisayfi darabatin fa waqathu ah, dir'ani Kana ta alai akwai wani babban kafiri amr bin qami'a wanda shine dinga kurarin cewa ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa shine ma ya kashe amma abin nan mus'abu dan umayr kuma shine dinga ihu yana yawo yana sukwane yana yana sukuwa yana murna cewa ya kashe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya kunyata shi to wannan mata ta dinga buga mishi makami takobi a adadin bugawa har ya faɗi amma abin da ya cece shi bata kashe shi ba ne ya sanya sulke ya ninka sulke rigar ƙarfi a jikin shi har guda wannan ne ya hana shi ta kashe shi wadda ha Amurin bisaifi fa jarahaha jurhan shadidan ala atikiha shi ma ya samu ya tare ta ya ji mata rauni mummunan rauni a wuyarta mata sun yi sun yi abin al'ajabi a wannan yaki akwai mata waɗanda su ne suka dinga cikin su har da Fatima da Aisha da ita wannan mata da Rufaida al'ansariya ansariya su ne suka dinga bi suna ceton sahabbai waɗanda suka faɗi suna kai musu ruwa suna janye su daga filin yaƙin, su kuma a lokacin da maza da su rudi su ma matan kafirai kamar yadda Ibn Hajarin ya bayyana a cikin Fathul Bari da kuma kafin shi Ibn Kathirin a cikin Al-Bidayah wa Nihaya cewa su ma kafiran <clears throat> sun zo da mataye da yawa an lissafa sunayen mataye sama da dozin guda daga cikin <coughs> matan manyan kafiran waɗanda aka zo da su filin yakin a tunanin da suka yi shi ne idan sun zo da mata balarabe yana da hamiya yana da kishi mai zafi akan matarsa idan suna kallon matansu ko menene za su jajirce sai dai idan mutuwa rai yayi halin shi amma ba za su gudu ba to abin da yasa suka zo da matan kenan matan suka zama suna gefe suna kallon su waɗannan matan musulmai da suka ga al'amari ya rikice wanda asali an zo da su ne don dai su ba da abinci su ba da kulawa ta jinya ga marasa lafiya ko masu rauni da kuma sauran ayyuka ire-iren waɗannan da suka ga mazaje sun watse sun buga a guje sai suka su kuma suka tara daga suka yi ta wannan aiki har manzala sai islama ya ga wata mata rike da wani makami kamar sanda ko taɓarya haka sai ya ce mata wanda ke kuma mai kirke da wannan sai na rike ne saboda in wani kafir ya biyo ta nan sai in buga ne a ya kawai in yadda abun banza sai annabi ya murmushi ya tafi ya bata ma'ana manzo Allah sai sallama ya yarda da wannan ra'ayi na ta kenan to shi sa malamai suka ce wannan nuni zuwa ga mata waɗanda suke da taurin rai za su yin wasu ayyuka da maza suke ya halatta idan aka samu mace mai taurin rai a yanzu misali likita ai taurin rai yana ganin yake sa mace da likita ko ka dinga datsa jikin mutum kana zubar da jini kana kai ba mahauci ba ka fasa cikin mutum ka yi wannan kai wancan kaga sai da taurin rai ba kuwa ke iya ba ko a cikin maza amma kaga wasu mata suna yi haka yanzu wannan aikin da suka yi aikin soja ne suke idan ya kama ko wasu buƙatu na wasu mata su shiga soja to babu laifi kenan suna iya yin wannan aikin bisa gwargwadon bukata suna yi suna kiyaye abinda da musulunci suke kiyaye da ƙarfi malamin su waɗannan maganganun za mu zo mu ci wasu daga cikin fikin ire-iren waɗannan maganganu wallahu ta'ala ala malam ya ci gaba da cewa wa kana amr ibn thabit al-ma'ruf bil usayrini bil usayri min bani abd al-ashhal ya abal islam wannan wannan mutum mai suna amru ibn thabit al-ma'ruf bil usayri ana ce mishi usayri wannan mahaifiyarsa wata mata ce take yar uwa ga huzaifatu dan yaman mahaifiyarsa da aka huzaifa kawunsa ne an kulɗinsa wannan mutumin ya kasance ya abal islama baya son musulunci duk dangin sun musulunta amma shi ya ƙi musulunta falon ma kana yau ma uhudu yayin da ranar uhudu ta yi bayan musulmai sun fito sun taho bakin daga shi kuma ƙarafar lahu al'islama fi ƙalli lilhusnan lafi sabakat lahumin Allah ya riga ya mushi falala Allah ya mushi tanadin zai mutu da imani daka bayan yan washe sun kamar yadda aka ce sai tambaya yana cewa aina banul ashhal ce, duk ina mutanen gidanmu suke ne sai aka ce ai duk sun fita yaƙi zuwa ba ta zuwa Uhud shi ma kawai sai ya fito Allah ya kimsa mishi ƙaunar musulunci fa aslama sai musulunta wa akhadha ya ɗauki takobinsa wala hika bin nabi sallallahu alaihi wasallama ya je riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qatala wa uthbita bil jirahi ya je ya shiga fagen daga aka yi ta yaƙi tare da shi har aka ji mushi rauni fa usbita aka kada shi ya faɗi saboda raunuka walam ya alam ahadun bi amri babu wanda ya san cewa ya zo wajen tunda da ya zo bai tsaya ya yi sanarwa cewa ga na iso ko kuma ya je ta sunan shi a attendance ko wani abu ba shiga kawai ya ci gaba da yaƙi shi ma yadda ya ga ana yi falan man harbu da yaƙin ya ƙare fafa banu abdul ashhal fil qatla yaltamisuna qatlahu waɗannan mutane banu abdul ashhal sahabbai daga cikinsu suka dinga yawo a cikin matattun nan suna neman wato ina za su sami gawawakinsu fa wajen usairin usairin wabihi ramakun yasirun sai suka same shi da ɗan ragowar rayuwa da ɗan ragowar numfarfashi a tare da shi faƙalu suka ce wallahi inna haza al-usairin suka ce sunan da Allah wannan shine fa usairi gudun nan ma a bihi me ya kawo shi laqad taraknahu wa innahu munkir li hadha al-amr mun baro shi fa a cikin garin Madina mun sani a daidai lokacin yana kin addinin musulunci baya son musulunci nan yau din da muka fito kun masalu mallari ja'a suka tambaye shi kai ko me ya kawo ka ahadabun ala qaumika tsabaragen kishin al'ummar ka ne kishin dangin ka ne aw ragabatun fil islam ko ko kwaɗayin musulunci ne shiga zuciyarka fa qala sai yace bal ragabatun fil islam ce kwaɗayin musulunci ne amantu billahi wa Ya ce na yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qataltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta asabani ma tarawna yace sannan kuma ne yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har na samu kaina a cikin wannan hali da kuke gani wa mata min waqti nan take mutu fa zakaruhu da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ambata mu manzon Allah cewa ga abin da faru da shi fa qala sai annabi ya ce huwa min ahli aljanna dan aljanna ne qala abu huraira abu huraira yana cewa lam yusalli lillahi salatan qattu dan aljanna wanda bai taba sa shi a kasa ya sallah ba wannan kisa ce tabbatacciya al-Imam Abu Dawud da Hakim sun ruwaito shi ah, zarwaito wannan kisa shi ma an ce abin da ya hana shi musulunta farko tunanin dukiyoyin shi da wasu abubuwa da musulunci ke hanawa al'imamu al-bukhari ya fitar da hadisin wani al wanda ya rufe fuskarsa ba a gane kowa ne cewa da ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in nayi yaki daga bayan musulunta yayi daidai abin sai annabi bikin mishi aslim sun qatil ka dai musulunta ɗin sannan sai kai shiga yaki fa aslama ya musulunta ya shiga kuma yakin aka kashe shi shi ma anan sai annabi yake cewa amalun ƙalilun wa ajrun azim aiki ɗan ƙanƙani wa ajrun da lada ne yawa a kaga wannan shine hatta ma yakunu bainahu wa ha illa zira'un kenan ko yasbiqu alayhi rizquhu wa fa yadkhulul janna Alimamul imam al-bukhari fitar da wannan haka muslim ta wata fuska dabar sun fitar da wancan riwaya wanda ita ta faru ne a ɗaya daga cikin haƙoƙi har ila yau al-muhimmu jama'a waɗannan sahabbai sun samu wannan falala sakamakon gaskata gaskiya da suka sun karɓi gaskiya ba yawan aiki ba ka ga wannan wurin shi guda a musulunci kuma a musulunci ma bai taɓa yin sallah ba kalmar shahada kawai amma tun daga yin kalmar shahada ya ji ya ci gaba da abin da ya kamata Allah ya bashi wannan falala Allah ya ba shi wannan daraja da wannan ɗaukaka nan take manzala sai salama ya sanar da cewa ɗan aljanna ne yayin da wani kuma bai daɗe yana cikin musulunci yana bayyana musulunci amma tun da bai imani na gaskiya ba sai samu wannan falalar ba a wata riwaya ya zo cewa sai da aka ɗauke shi ma aka koma da shi garin madina sannan ya cika ba nan take ya cika ba da suka gan shi suka ɗauke shi kai shi gida sannan ya farfado aka mashi wannan tambayoyi har iyalan shi suke ba da shaida cewa ai ya ce ne shi ma ya shiga addinin nan ya kama hanya ya tafi kuma Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan hukunci da wannan ya mishi wannan falala ya rasu a wannan waje Allah ubangiji ya kara musu yadda gaba da walamman man qadat al harm أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أتيكم محمد فلم يجيبوه فقال أتيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه فقال أتيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قوله أن قوام الإسلام له يا يند ياكين يقاري ولم من قضت الحرب yayin da yaƙi ya ƙare ashrafa abu sufiyana alal jabal kwamandan kafirai a wannan rana shine abu sufiyana radiyallahu anhu sai ya hau kan wani dutse kan dutsen uhud fanada sai yayi kira yace afikum muhammadun a cikin akwai muhammadu alaihi salatu wassalam falan yujibu ba ba shi amsa ba Faƙala ya ƙara cewa afikum ibn abi quhafa shin akwai ɗan gidan abu kuhafa a cikinku sai na bakare kenan falon bijibu ba su ba shi amsa ba faƙada sai ya ce a fikun umar bin khattab akwai umar ɗan khattabu a cikinku falon yujibuhu nan ma ba su ba shi amsa ba walam yas'al illa an ha'ula bai tambayi kowa ba bai kira sunan kowa ba a cikin mutane sai waɗannan is salasa sai waɗannan mutane uku sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma manyan sahabban shi guda biyu abubakar wa umar radiyallahu anhu da ilmihi saboda shi kan shi ya sani wa ilmi qaumihi kuma kafiran makka sun sani cewa anna qiwamal islam bi cewa tarakun murhun musulunci to waɗannan mutanen ne guda uku in ku har suka iya girbe waɗannan mutanen suka kashe su to sai musulunci mummuna illa kaga kafirai sun san darajar annabi sun san darajar sahabban nan guda biyu abubakar da umar amma wasu a cikin musulunci ba san darajar waɗannan ba su kuma sun kafa kansu ba su da aiki man da tsine ma waɗannan mutanen albarka da kuma musu ƙarya da sharri da ƙage da ƙazafi Allah ubangiji ya tsere mu daga fitina malam ya ci gaba da cewa fa qala amma haula'i sai shi Abu Sufyan ya ce to waɗannan dai faqad kufitumuhu an wadatar muku an isar muku yana gaya mutanen shi yana musu albishar kafirai cewa to waɗannan uku da an gama da su kanku damu falam yamlik umaru nafsahu a daidai lokacin ne umar dan khattab ya kasa mallakar rayuwarsa da da yake ta magana shi wannan da yake ta magana shi wannan kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bashi amsa ba kuma ya hana a bashi amsa amma da ya zo yana cewa to waɗannan an isar muku a kansu sai umar ya kasa mallaka rayuwarsu sai ya ce ya aduwallah innal lazina zakartahum ahya'u waɗanda ka kira sunansu ɗin nan to suna nan da ransu ba su mutu ba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar da sayyidina umar da ka kira sunansu suna nan da ransu ba su mutu ba wato ka ji bakin ciki kenan wa qad abqallahu laka ma yasuuka Allah ya bar su a duniya ya bar abin da zai sa maka bakin ciki a duniya fa qala sai yace qad kana fil qaumi muslatun lam amur biha wa lam tasuni Abu Sufyan ta yanzu sai hamiya ta dauke shi ta larabawa da tunanin abin da za a je a bada labari game da abin da suka yi domin mutane aka shi cikin sahabbai an bar mata ma musamman sun tabi kan su, suna sare musu hanci suna yanke kunne suna tsole ido suna fasa ciki suna tsinke al'aura sun ta musu wulaƙanci sun dange ma gawokin wulaƙanci to wannan abin da aka yi shi ne ambata yana cewa kad na fil qaumi muslatu an yi musla an ci mutuncin gawo lam amur biha ni dai ban ce a yi ba walam tasuni ko ban jawo shi ba saboda kafin ne a lokacin tun yana da hikiru a cikin rayuwarsa ce ni ban ce yi ba kuma ni ban ce ka yi ba sun makala sannan sai yace a'al hubal hubal ta ci nasara hubal ta ɗaukaka. hubal din nan shine mafi girman gunki a Ka'aba shine a'azamu sanamin fil Ka'aba wanda yake jikin Ka'aba wanda suke dawashi tare da shi sun aje shi jikin Ka'aba wanda ka kewaye Ka'aba sai ka haɗa ka kewaya hannun shi sai ya ce a'alu hubal hubal ta yi sama kama a ce sai hubal yana irin wannan kalma irin ta kafirai faƙalar biyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce Alatu tujibuhu ba kwa ba shi amsa ba ma'ana yanzu an zo maganar tauhidi babu ɗaga kafa dole a ba shi amsa wancan magana ne da bara yaki yi shiru ko ai magana za a duba mene fi maslaha amma yanzu maganar tauhidi to maslaha kawai shi ne a ɗaga kalmar Allah da aka fi faƙalu suka ce ma na ƙulu ya manzan Allah wace amsa za mu ba shi ƙala sai annabi ya ce ƙulu Allahu a'ala wa ajal ku ce mishi Allah ya fi girma Allah ya fi ɗaukaka sun maƙala da suka ce Allahu a'ala wa ajal sai ya ce ranar uzza wala uzza lakum ya ce wai su suna da uzza gun kan ya fi ɗannan uzza wala uzza lakum ku kuma ba ku da uzza Haji kafiri yana alfahari da kafirci kala sai annabi take cewa ala tujibuhu ba kwa bashi amsa ba falu suka ce ma na qulu me zamu ce maka kala yace ku ce masa qulu ku ce masa Allahu maulana wala maulalakum mu Allah shike jibinta al'amarin mu ku kuma ba ku da majibincin al'amarin ku ba ku da shi wannan hadisi wannan kisa tana cikin sahih bukhari a cikin kitabul magazi a inda bukhari ya mata babi da babu istus iduna wala talwuna ala ahadi haka kuma ya kawo da a cikin falalar fadlul man shahida badar da bayani a cikin babu gazwati uhud a cikin kitabul jihad kenan da kuma babu ma yukrahu min at-tanazu'i wal ikhtilaf fil harb babu da ke abinda ake kyama na jayayya da da sabani a yaki ya kawo shi kuma a ila a cikin tafsirin suratu ali imran karkashin fadin Allah ar-rasul yad'ukum babu qawli ta'ala ar-rasul yad'ukum ila ukhrakum baya ga al-imam al-bukhari ahmad ibn hanbal shi ma ya da hadisin a cikin musnadinsa daga riwayan barau dan abi ya sake fitar da shi kuma ila daga hadisin abdullahi dan abbas ta wata fuska daban da isnadi tabbatacce wallahu ta'ala a'lam fa akhbarahum bi jawabihi inda iftikharihi bi alihati kaga annabi alaihi salatu wassalam ya ba su labarin amsar da ya kamata su bayar a sa'ad da wannan kafiri shugaban kafirai a wannan lokaci abu sufiyana yake alfahari da allan liyarsa wa bi shirkihi kuma yake yake yayata shirkarsa ta'aziman lit tauhidi saboda girman al'amarin tauhidi ba a wasa da shi wa ilaman bi izzatin man abadahu muslimuna dan kuma bayyana girman Allah ubangiji wanda musulmai suke bauta mushi wa quwwati janibi da karfin ɓangaren Allah wa annahu la yughlab kuma cewa ba a galabaita Allah wa nahnu hizbuhu wa junduhu kuma cewa mu ta annabi kenan a lokacin mu ne tawagar Allah mu ne sojojin Allah walam ya'muruhum bi yi hina qala annabi zai ce musu su baiwa abu sufyan hafsa sa'ad da yace fikun muhammadun afikum ibn hafa, a fikun umaru sa'ad da ya tambaya game da waɗannan mutanen ba a ba su dama su amsa ba Ya ce ban qadru ya annahu hahun an ijabati ya zo ma cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su amsa ba. wa ya yace la tujibuhu kar ku bashi amsa li anna li'anna kalmuhum lam yakun barada ba'adu fi talabil qawl yake kar ku ba su amsa saboda raunin da ke jikinsu fafutukar da suke yi ta neman su kashe waɗannan mutanen guda uku bai riga ya warke ba bala'in da ke cikin zukatansu tun na badar bai yi sanyi ba kar ku ba su dama sun su cewa waɗanda suke nufi da shari suna wa naru ghairihim ba'adu waƙida. wutar gaba da ƙe da ke zukatan tana nan tana balbali tana ci falamma qala li ashabihi amma haula'i faqad kufitumuhum yayin da yake to waɗannan da an gama muku da su hamiya Umar ibn al-Khattab sai Umar ya shiga cikin himaya wato ya zama ya zuce shi ta sosu ran shi ya sosu washtadda ghadabuhu fushin sa yayi tsanani wa qala yace kazabta ya wallahi ƙarya kake ya kai makiyin Allah fa kana fi hadha al-i'lam min al-izlal wash-shaja'ati wa adam al-jubn wa at-ta'arruf 'ala al-adu fi tilka al-hal ma ma yu'dhinuhum bi quwwati bi quwwati al-qawmi wa basalati sai zama a cikin wannan abin da aka yi musu farko aka yi shiru ba a kula su ba can daga baya aka nuna musu abin da suke faɗa ba daidai ne sun yi kuskure sun yi ƙarya sannan da aka suka ambaci kafircinsu aka ambata musu tauhidi to a cikin wannan akwai al-i'lam min al-izlal akwai wato daukaka da fita daga al-izlal da fita daga kaskanci washada'a da kuma jarunta akwai bayyana jarunta wa adamil jubni da rashin tsoro wa ta'arrufi ila al-aduwi fi tilka al-hali ma yu'dhiruhum bi quwwati al-qawmi wa basalatihi da kuma bayyana makafiran na abokan gaba abinda yake nuni zuwa ga ƙarfin musulmai da kuma jarantakarsu wa annahum lam yahilu da bayyana musu cewa musulmai ba su rauni ba wa lam yadqufu ba su raunana ba wa annahu wa qaumahu jadiruna bi adami al-khawf minhu kuma bayyana wa su Abu gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanansa sun cancanta cikin tsoro ba za su tsoro ba wa qad abqallahu lahum ma yasuquhum ma yasuquhum minhum kuma Allah ya bar musu abinda zai dinga ba kafiran haushi wa kana fil ilan baqai haula'i thalatha wahalatun ba'da dhannihi wa dhanni qawlihi annahum qad usibu fil maslaha labarin da aka ba su cewa an ga musu cewa waɗannan mutane uku sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi da Abubakar da Umar radiyallahu anhu ma cewa suna nan a raye to wannan kadai ya isa ya dawo musu da wahala tairo tsoro fiye ya isa ya ruɗa zukatansu da zanni bayan shi Abu Sufyan ya zata wa zanni qaumihi mutanen shi shawa, sun da cewa annahum qad usibu cewa ai an kashe waɗannan mutane fil maslaha a cikin wato a bangaren su sun samu maslahar sun ji dadi ya zo a wata a wani nuska fil masafa wato a cikin bugin bugan da aka yi wa ghayrul aduwi wa hijbihi wal fatki fi ma laisa fi jawabihi hina sa'ala anhum wahidan wahidan sannan kuma da aka kima su kafiran magana a sa'an da suke tambaya yace ina wani ina wani ina wane to anan kuma an ƙara musu baƙin ciki da damuwa da su da jama'a su min adli fi kuma an an karya ƙwarinsu. ma laisa fi jawabi da ba a ba su amsa ba hina sa'ala anhum wahidan wahidan sai yake tambaya ɗaya bayan ɗaya na cewa ina wani ina wani fa kana su'aluhu anhu tambayar da yayi game da sahabban nan da annabin su wa na'ayuhum liqaumihi akhirat hamil adu wa kai da kuma kokarin da yayi ba mutanen shi labarin mutuwarsu to wannan shine bullet din shi na ƙarshe shine makamin shi na ƙarshe shine katin shi na ƙarshe fasabara lahun nabi sallallahu alaihi wasallama hatta taufa kai da da nabi ya kyale shi sai da ya gama cika iyakan makircin sa sun manta daba da hukumar sannan sun Umar ya miƙe Umar wato ya wakilci musulmai akan wannan aiki farar da su Hama, kai kaidihi alai imam shi da gaba ɗaya makaman wato makircinsa a kansa wa kana tarku jawabi awwalan alayhi ahsan farko dama a yi shirudin shi da da yace akwai muhammadu a cikin ku da an bashi amsa to da ba zai wata tambaya kuma da bakin cikin da zai ji ba zai yawa ba amma da ya tambayi ɗaya, ya tambayi biyu ya tambayi uku aka kyale shi sai da ya auna ya lissafa ya concluding cewa to yanzu ba an kashe su har ya sanar da mutanen shi ya kalla ihu ya gaya musu sai aka ta shi aka taɓar da shi aka nuna cewa ƙarya yake kaga an kunyata shi da a ce da ya faɗi magana ta farko an ci mishi suna nan da rayuwarsu to ba zai ji kunya ba kuma ba zai ji irin damuwar da ya ji ba amma sai da aka bar shi ya gama cika baki ya gama yayatawa sai aka sa Umar dan Khattab sai ba shi amsa shi kenan sai gaba ɗaya moral din shi da zai gaba ɗaya kwarjinin shi ya lalace wa aidan fa inna fi tarki ijabatihi wa dhikruhu thaniyan ahsan da aka ambata mushi kuma a karo na biyu cewa suna nan wannan shi ma yayi kyau wa aidan har ila yau fa inna fi tarki ijabatihi hina sa'ala anhu ihanatan lahu a cikin kin bashi amsa akwai wulakanta shi wa tasghiran li sha'nihi da mai da al'amarin shi ɗan kankani wato wanda ba a damu da shi ba shine zai magana ya kira shi amsa falamma mannathu bi mautan yayin da zuciyarsa ta sanya mishi burin cewa yana sa ran sun mutu wa zanna annahum qad qutilu yana sa ran an kashe su wa hasala lahu bi zalika min al-kibri kuma ya samu girman kai wal ashri da kuma ya zama mafi cikar sharri ma hasala ya samu irin wannan shari da girman kai kana fi jawabi iharatu lahu yanzu amsa ita ma wulakantawa ne an wul ya wulakanta wajen kin bashi amsa sannan ya ƙara wulakanta wajen ƙaryata shi bayan ya faɗi ƙarya din akwai ihana wa tahqir game da shi ba a bakin komai ba wa izlal da rankwafar da shi walam yakun hadha mukhalifan liqawli nabi sallallahu alaihi wasallama la tujibuhu amsar da Umar ya bayar a ƙarke ba ta cikin saɓawa abinda annabi ya faɗa na farko cewa kar ku amsa mashi fa inna fa innahu innama naha an ijabatihi hina sa'ala annabi ya hana a bashi amsa ne a karan farko sa'ad da yake cewa afikum muhammadun afikum fulanun afikum fulanun a lokacin da aka ce ka a bashi amsa wala miha an ijabatihi hina qala annabi ya hana a bashi amsa ba sa'ad da yake amma haula'i faqad qutilu ana annabi ce ka bashi amsa ba da haka aka bashi amsa wa bi kulli halin a bisa kowane yanayi ma dai kuma fala ahsana min tarki ijabati awwalan wala ahsana min ijabati thaniyan abin yayi kyau da aka ki bashi amsa tun farko ha kuma abin yayi kyau da aka bashi amsa daga karshe kowane abun an yi shi ne a sadda ya kamata a bisa yadda ya kamata bisa dacewa da salon yaki da salon dabarar yaki wanda dama shi yaki kamar da muka ji a baya an ce alharbu aka kamar da a cikin hadisi yaki ɗan zamba ne sai da wato strategy sai da iya dabara da iya sanin me ya kamata a yi yaushe za a yi gaba yaushe za a yi baya to wannan tarihi da na yakin uhudu yana da tsayi kwarai haka za mu tabin shi a hankali har Allah ya sa mu ga ƙarshen shi idan muna cikin rayuwa da koshin lafiya sannan a za mu zo mu ji wasu ƙarin fa'idoji insha Allah daga wasu masajir wanda ba wannan ba da kuma bayani akan wasu abubuwa da wasu mun ishara zuwa gare su za kuma ishara a wasu a gaba waɗanda ba su inganta ba duk da sun shahara a cikin wannan tarihi na yakin uhudu wanda shine yaƙi na biyu daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama za mu saurara a nan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah za mu tashi inda yake cewa sun maƙala abu sufiyana subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله